Hausa TV Online ke gabatar muku da shirinsu na musamman mai suna kalubalen masana'antar Kannywood. Shirin kalubalen masana'antar Kannywood shiri ne wanda yake duba a kan abubuwan da suke faruwa a masana'antar. Kasance da wannan shiri na kalubalen masana'antar Kannywood domin samun labarka ingantattu kai tsaye daga masana'antar Kannywood. Da sanyin safiyan nan ne dai, baban shi ne ya saki wani bidiyo wanda bidiyon yake nuni da cewa akwai wani alkawari da mai girma gwamna ya yi kan cewa in za a aurar da 'yan gidan ibro za a yi mata kaya sannan wannan kaya da mai girma gwamna ya alkawari har an yi postin ɗinsu a kafafen sada zumunta yadda aka yi kimanin cewa wannan kaya za su kai miliyan biyar amma dai yadda baban shi ne din yake bayani wannan kaya ba a kai gidan marigayi ibro ba abinda kawai aka kai an kai dubu ashirin da katan ɗin taliya guda biyu kada na cika ku da dogon zance ga baban cinedin dai yadda yake bayani da kansa kasance da wannan shiri na kalubalen masana'antar kanewt wanda yake kawo muku labaruka kai tsaye daga masana'antar buɗaɗɗiyar wasiƙa zuwa ga mai girma gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduje yafowa ya sisa a ah, wannan buɗaɗɗiyar wasiƙa mai girma gwamnan jihar kano ba na yi ta da ci mutuncin ka ba ko dai in faɗi wani aibu a kan ka ba wanda ba kai kayi shi ba ko kuma in kirkiri wani abu da maka shi na kawo kara ne a gurinka a matsayin ka na gwamnan na jihar kano kuma shugaba wanda duk wani farastata da yana jihar kano yana karkashin ka mai girma gwamnan jihar kano an yi auren yar gidan ibro shekara biyu da dan wani abu na jin ya wuce ko shekara biyu da within that ah, mai girma gwamnan jihar kano wanda kai ne ka dauki nauyin kayan daki lokacin da media ta sa wani abu mutum na farko da ya sa wani abu shine Ismail na Abba Kalau shine ya sa a cikin Instagram na shi kowa ya gani kuma da mun gani mun ji daɗi mun yi murna ah, Ismail na Abba Kalau shi yana tsakanin ka da family na yi kuma shi ne shugaban bangaren ta fina-finai duk wani abu da ya taso shi ne na shiga tsakiya don da na ga wani abu na ji daji na ce wani isan an effort idan an tuna da wani naka kai ma wata rai baka na za a tuna da amma abu da ya ba da mamaki mai girma gwamna shi ne lokacin da na je gidan ana daure aure an daure aure ana kwashe kaya za a kai gidan sai daga kwata-kwata kayan ba ma yana wani can ba sai na kira eh, sai na je gurin mamai biro sai na tambaye ta ce na ga wannan kaya da yana sawa a mota ba ba kayan da na gani a hoto bane ya yaya ka ta ce a ba su kawo ba fa amma sun ce za su kawo sai na tambayi kana yi ce to ya abu ya ke cike ce a to an ce da za ka da ka muna saurare yanzu wannan sun ce mana mu ci mu dauki kayan bashi idan an an so kudi za a so na kaya in an zo sai a biya sai muka siya daidai misali wanda muka ga zamu mu iya wannan kayan muka da na dubu da riba ne ce to Allah ya samu abuwa ne amma duk da aka abudin ne kwanta nuna rai ba saboda na san mai girma gwamna ba za a sa wani abu kai ba ka bada kudi a da aka da na fito na kira Ismaila na ba aka kallawa baya wannan shi ne shiga ba sai na kira falal lurai lokacin suna tare ana yawon sinima magana sinima sai falal lurai ya dauka na ce to na kai ma na ga kasa wannan hoto me yana faruwa kuma kayan ba kawo ba ina fa kalawa ce suna tare ce kai magana da shi yaya wannan kaya ba kawo ba aka sa su a cikin media duk duniya ta gani cewa yi mai yanni da yi kai. can sai ismaila na baba kalawa ya kira ni da ya kira ni sai ya fara fara baban shi ne kai alaka shi bai ga muna siyasa na ce wannan siyasa da ni da kai duka muna apc tambaya magana abu akan haƙƙin marayu shine ya zama siyasa a to ai gwamno ya yi kiliyarin abu na wannan sati abu zai fita na ce to allah ya taimaka dama abun da zan gaya maka shine ya kamata ku bari sai an kawo kayan kafin ku sa hoto saboda kada abu ya zama wani abu daban a mun za mu yi amfani da wannan saboda siyasa ne na ce to fine mai girma gwamna in yanke maka labari to cut the story short wallahi talahi su mata lahi har yanzu ba kai wannan kaya ba ba kai naira da yana cikin wannan kaya ba wanda ni na yi bincike kai ka biya ne wannan kaya an nuna kaya na at least wannan kaya sun kai daraja miliyan biyar da wani mai girma mu an ce ka biya kudin wannan kaya kuma daga majiya mai tushe don da ka biya ba ba zan ji tsoron fito ce dan bai ini challenge naka da girma because ni ban dogara da kai ba ba taba zuwa gurin ka na samu niki bale chena da nake samu na ya tsaya amma na yi maka adalci a matsayin ka na mutum da na ji cewar kai ka biya wannan kuɗi mai girma gwamna ismaila na ba a baka lawo abin da ya kai a gidan ibro buhun shinkafa biyu da dubu ashirin sai mai billahi da azim ba kai wannan kaya ba ba kai kudin wannan kaya ka dan sa su kariya ka na tura mutane an yi ma ismaila na ba a fakala magana kan wani abu hakkin marayu nan a ba su hakkin ba sai ya zama ana rigima duniya tana ce ba a ba su hakkin su ya kiya yau shekara biyu da wani abu ka dauki kudi marayu hakkin marayu ka ba su ya hana ba girma a kan wani ne na maka yawan sika kuma wannan yawan sika bai iya a iya kai ba malaman jihar kano muna biyayya gare ku domin abu ya tashi kuna kallon ku gaya mana gaskiya to wannan mutum yana fakewa da cewa yana gyara addini da al'ada ga abun da ya ku shiga cikin wannan magana ku bi ma yayan duro hakiki mai girma gwamna wannan bawan allah ya ci amana ya ci kudi ya kamata ya fito da su a ba wa yana mutane hakki su billahi azimu sai kwanan nan aka sai da gida aka biya kudin wancan kaya it's an insult an insult a sai da gida gida da ya kamata a ce yariya an sa shi haya ana ba su wani abu da za su duka ce ne aka sai da aka biya kudin wancan kayan da aka hasa? yanzu abin da ya sa nayi wannan magana yanzu a cikin wannan sati mai shigo nan za a sake aure daya daga cikin ya gida yoro ba su talata ma kowa magana ba saboda kudin wancan abu da ya fa. da girma gwamna wulakancin da ya biyo baya hoton da aka sa mutanen garin da aka kaita suna zuwa gida yariyar na su je sai a gaba kaya bane sai a rika zargin iyayenta sun sai da kaya sun sai mata kananan kaya wanda ba haka ba wannan takarda wannan hoto sai da hada rigima tsakanin mijinta da ita su uku tana dawowa gida sai da aka shiga maka ce a hakura da wurin wallahi ta kai wannan hoto ya hada fitina ba dan karami ba cikin wannan aure mama yarinya da yan uwan mama yarinya sun ce an gwada kuɗi yan wani sun cinye wannan duk mun san da wannan magana muna ta kokari yadda za a je a gyara magana bai gyaru ba na yi alkawari da mana ce idan aka zo za a har aka zo aure yarinya na gaba ba su ba da wannan haƙƙi ba zai fito zan kawo maka kuka zai yi budariya wasika duniya ta sani abin da ismaila na ba abaka lawo yayi kuma duk cas din da yana badawa na bashi fana da gulori ismail witness na bashi na bashi cas duniyar da za a yi a je a toshe wancan rigima kada a fito bunci shi a waje wallahi ya kiya rigima gwamnu kana rike da mukamin gwamnati executive director iri e kuma kana cin kudi marayu and then kana bani kai kana kawo gyara what is that rigima gwamnu ka tura wakilai gidan ibro a yi bincike idan wannan magana na wakarya ne ba fi karfin dauri ba idan har hukuma za ta iya kama wanda yana kan mulki to waye baba cikin gidan drama je a yi bincike idan na yi karya bai ma gwamna a sami ni kotu kada abin ni idan kuma aka yi shiru ni ba zo kun yi defending ba su fito sun yi defending wani abu ba ba a kama mana na ba a baka lawu ya biya hakkin mutanen nan ba ba a kama ni ni da na yi magana ba an karya ta ni ba to ba fa mu daina magana dole da ya cikin wannan have to happen dole da ya daga cikin wannan ya faru ko a kirawo a ji a yi bincike a tabbatar da cewa ismaila na ba kalawu ya ci kudu wani bayala a shi ya biya hakkin na mutane sannan ya ba position din shi because duk wanda ya ce amana ya ci kayan mara bai kamata ya rike position kuma gwamnati ba ya zauna da mutane a karkashin su ko kuma idan kun yi shiru ba ku magana ba mu kuma mu ci gaba da yaya ta wannan magana ko kuma ni a kamo ni idan ni bincike ni ban gaskiya dole a samu daya daga cikin wannan hukumi muna saurare mai girma gwamnati mun kawo maka kara ne ba mu ci mutuncin ka ba saboda na yi bincike shi yasa ake cewa ka yi bincike ka yaku na jike ka biya kuɗi to amma so kudi wannan marayu a biya su su that's all masu kallo da saurare to kun ji abin da baban da ya ce ɗaya daga cikin jarumai a masana'antar kaniwut masu shirin barkwanci. Mu dai fatanmu Allah ya kawo daidaito a masana'antar Kainiyot ta fita daga cikin kalubalen da take ciki. Kasance da wannan shiri a koda yaushe domin samun labaruka kai tsaye daga masana'antar Kainiyot a daidai wannan lokaci. Wannan shiri na kalubalen masana'antar Kainiyot zai da sa'aya sai mun sake haduwa da ku dauke da wani sabon shirin.